a kokarin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi domin kawo ƙarshen tsananin karancin man fetur da najeriya ta fara fuskanta a yanzu gwamnatin ƙasar ta baiwa ministan mai na ƙasa dr ibe kaciku umarni na musamman cewa ya tabbatar da cikin ɗan ƙaramin lokaci an kawo ƙarshen karancin man da ƙasar ke fuskanta wannan umarni da yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasa suka fara kokawa akan irin wahalolin da suka fuskanta dangane da ƙarancin man da aka ce wai ba babu shi ba ne amma waɗansu 'yan kasuwa ne suke ɓoyewa. Honorable Ifitanus Liman Katari daya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin haɗin kan al'ummar musulmi da kirista a najeriya ya bayyana min irin koke-koken da 'yan ƙasar suke yi a daidai wannan lokaci gaskiya jama'a suna wahala jiya kafin mu shigo na abuja da daga kaduna sai da mu yi 4 hours wala abin ba ba fada mutane suna wahala ba karmin wahala ba na taso jiya daga kaduna zai zo na abuja suna yawo awa hudu mu zo mu shiga layi muna neman mai a jere muna ana kusa da mu ce mai ya kare mun taso mu zo nan abuja muka zo abuja sai da mu zo mu sake awa biyu kafin muka samu mai a jere awa na kuka yi mu a jere mu awa daya da rabi so jama'a suna fama da wahala me zai faru ga 'yan najeriya saboda babu mannan kuma yana tsada a waɗansu gurare wato abinda zai faru da nan najeriya na da tattalin arziki najeriya wanda daga mai dinan ne fa zai yi amfani da shi ya tada generator na shi ya gyara kan mutum sama samu abinci wanda mai dinan ne fa zai yi amfani da shi a yi nika kawai kenan da mai dinan ne fa ake amfani da shi da wasu abubuwa da dama da suke talafawa dan talaka ko da gwamnati sun yi ko da gwamnati ba su yi ba sai mendi sai taimake su amma yanzu halin da an shiga yanzu na ba sai da ma za a karasa ba domin ka je kauyuka da ma na ma da soki tunda kila wasu suna da kudin ma yanzu sa ce maka lita na mai ka je black market a ce ka lita na min dari uku lita nawa ka yi a siya har ka je ka kai nawa ka je ka yi musu haske kafin ka siya mai milita biyu misali 600 naira kai nawa ka yi ka har ka recover 600 naira honorable iftanus liman katari kenan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin haɗin kan al'ummar musulmi da krista a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya kara mun haske dangane da wannan umarnin da irin matakin da gwamnatin ke ɗauka domin tabbatar da an kawo ƙarshen wannan karancin mai da ake fuskanta a yanzu. Dama dai gwamnati ta riga ta yi tanadi isasshe fa. Wannan magana ta mai an san cewa kusan duk lokaci irin wannan Allah ya kawo mu karshen shekara lokacin Kirsimeti ko sallah. Mugayen mutane sukan shiga ciki don su ci riba haramtacciya su gallaza wa jama'a. Gwamnati abin da ta yi wannan shekara sai ta ribanya man fetur shigowa da shi. a wani lokaci man fetur yana nan a dankare a tanki tanki da kuma jiragen ruwa babu wani dalili na wannan rashin mai idan ba dan rashin adalci da tausayi na dan adam akan dan adam ba mataki da ake kai bai wuce cewa ana tura jami'an tsaro su tabbatar cewa inda ake karkatar da shi ana zuwa a kasuwar bayan fage ana maganin wayannan abubuwa ana ƙara tankuna ana ƙara tura tankuna maimakon yadda suke zuwa yau da gobe a ƙara su su ringa ɗauko mai suna bazawa a sassa daban-daban na ƙasa magana da ake yi kenan akwai hukunci ko wani horo da za a yi wa masu hannu a wannan badakar na kawo karancin mai a cikin kasa Akwai wanda aka saba yi kai kasan cewa jami'an tsaro a duk lokacin da suka ga irin waɗannan wani lokaci gwamnati takan ba su umarni su kwace waɗannan mugan kayayyaki da aka je aka ɓoye a'a idan gidan mai ne wasu hallasin sun ana kwacewa saboda haka mutane su hatara wani abu da ake gurgun tattalin arzikin ƙasa ake mugunta ce ake wa 'yan uwa gwamnati ta shirya ta tanadi isasshen mai babu dalilin da za a ce ana karancin mai a kasar na a lokacin nan yanzu. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na yi da shi dangane da karancin man da ake fuskanta a Najeriya. Yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin matakan da gwamnatin ke ɗauka da irin kuma tasirin da za su yi wurin kawo ƙarshen karancin man da yanzu babu ma farashi da akan faɗa idan ana neman a saida shi. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.